ya mustapha me yake damunka tunanin ba ka yi na dan tana da umma ne da baka shine ce ku ya mustapha dan Allah ka daina damuwa ka ji sai riga sun rasa addu'a kawai za mu musu ya musu Allah shi dan su amin haka ya mustapha yanzu an su baba da mamu suka ji halin da kake ciki kansu ba zai so ba saboda za su ga kamar ba su kyauta maka ba tsara hawayen ga kamar <laughs> Assalamu Kai, gaskiya kuna jin daɗi. na ga sai dariya kuke kuna ta murmushi yawa to san da zuwa san to tashi kije ki ibo murwa da Allah can wajen shigo na su ne ka gan da ne kwatin saba ba inda na je ina a da Allah ka bari sai a hankali ba na son ka riga haka haka dan Allah wallahi a cikin da tausayin yaron nan nake kwana nake tashi abin yana matukar ɗaga min hankali mala ai taka ce ta fito fili ni kaina tausayin na nake ji gashi dan maraya maraya gaba da baya kuwa ai duk wanda ya rasa uwa ya rasa uba a lokaci guda abin tausayi sai Allah ai tashi ma da sauki gashi yaron kirki gashi da hankali kuma gashi kai Allah da ya masa albarka yaran nan amin lubabatu ai in Allah ya suya da duk abin da zai zame wa Mustapha matsala in Allah ya zan shige mishi ba zan iya kokari na saboda ba shi da kowa a duniya sai ni ne to Allah da ya taya mu Allah kuma ya masa albarka Allah da ya taya mu amin amin mutu na gode da yadda kike kula da al'amuran yaran nan don haka a ƙara sa kai sun wajen jaddada musu tarbiyya ai hakkinmu ne malam allah da ya gaya mu allah kuma ya sa mu ga girman su lafiya allah ya raya mana su yi musu albarka hajiya da kawo allah ya ji kansu da gafara allah ya kai rahama su. allah ya ji kansu wai me yasa ake ce wallahi suna wata ne da su shi ne ta da ɗiba suwa ta aka amma mutane suke ji gaskiya ke ba ki mace tarkon maza mm, mace tarkon maza ce mace rikon maza zuciyar ta kamar kankara ce la la la la ina malam musa abin duniyar nan ina bani tsoro tsine gari wato ƙarshen duniya abubuwa gaba ɗaya sun taɓarɓa wallahi ɗazu-ɗazun nan abin da ya kashe mana jiki malam musa a kawo mun ƙaran jikan talatu wace talatu talatu ta bayan gidan sarkin fawa fawa ka ce talatu ne kamu wani abin ne ya faru yawo yan maƙota cikin jika kuma abin baƙin ciki wai ya gudu amma yaron nan bai kyauta wa kansa ga yanzu ya ɓata sunan gidan gaba ɗaya ganin mana hanya mana mata wai wannan abin da ka faɗa min kana nufin da gaske ne ai abin da ake yi ke nan samari a wannan zamani. to kaga fitowa ta yanzu na tabbi ya ta su suna hira da wani yaro don haka hankali na ba zai kwanta ba har sai na je na sa ya turo mana matansa in har da gaske yake wannan shine mafi kan shawara a gare ka don wallahi dan yanzu ka aife shi ne baka aifi halinsa ba kuma Allah ya ce zaka ka tashi kamar ya taimake ka to ina da yake mutum mu iyaye sai dai mu ci gaba da roƙon Allah ya ba mu dama ta iya ƴaƴan wannan shine kadai abin da ya rage mana ni salatu goma ga annabi kar ku yi wauta ku tsaya ku gane manufata kyakkyawar cikin ku na gano yar bara na nishadi ni wasan gala-gala yan mata ya samari ku langa kowa yana nishadi Shi saurayi sai ya baka saurara Duk mata na dandali ni ce zara Dube ni fage na kwalliya bani da tsara Amma ka ce da jangala wai duk tafi mai nishadi Mai wasan gala-gala 'yan mata ya samari kwilanga kowa yana nishadi Ebi eh, tangala akwai kyan burgewa Duba-duba. Kati ƴar fara tana jujjuyawa Yan mata na dandali ku dubawa Yi jangala nake so yau ne ina nishaɗi. Yi wasan gala-gala yan mata Ya samari kwilanga kowa yana nishaɗi. iya duballe duba duba iya duballe yi wasan gala gala yan mata ya samari langa kowa yana nishadi litan gala ashe zana ta gasa gasa ta saurayi sa'ar wasa yan mata na dandali kwi hoɓɓasa ni Didi tangala ni ce ne nasara ina nishadi yi wasan gala mata ya samari kwilanga kowa yana nishadi eh, aisha da unni ku ja baya ga tauraruwar kunan na haskawa kun yi wata kwalliya kuna tattakawa dijan gala nake so yau ni ina nishadi Ni wasan galagala yan mata ya samari kwilanga kowa yana nishadi wasa ne dandali mi burgewa mai saurayi ta zo ta takawa in kin yi rawa kina jujjuyawa dan saurayi ya ganki zai je yana nishadi yi wasan gala 'yan mata ya samari langa kowa yana nishadi duba-duba iya duballe she haka so yake ya sanya ni haka sanansu na tara to alhamdulillah mm. yau dai mun kammala karatu kuma kamar inda muka saba kullum muka gama karatu kana mun tarihi tafi tarihi muke jira ɗargari shi yasa kike burge ni tarihin wa kike so na ne tarihin lokacin da ya jefa zama babban maciji a gurin anya ko wannan karatun ba ni za ki ringa ɗaura ma ba ai da kaman makin fi ne rikiya salamu alaikum san da zan yawwa amma da zai kin zama katuwar banza dubi kanwarki da yayanku yana koya mata karatu amma ke kin tsaya sai wake waken banza da wofi kike yi shi kenan shi kika sa a gaban ki ko wallahi kin zama shashasha Allah dai wani da irin halin ki wallahi shashasha kawai ai wata rana zaki nemi karatun kina nan zaki nemi karatun kuma shashasha kawai ba abin da kika sa a gaban ki sai shashasha Allah ko? Ai gaskiya ne. Ai duk garin nan kun daga tuta. Ba aka wata kyace sirrin abu saboda idan muka yi faɗa ki yake shirya mu ko ba haka bane. <laughs> sai ni wani hanzari ba gudu ba. Kisan abin da yake damu na wallahi rashin sana'ar gamba shi yake damuna ina tsaye miki wani abu fa wallahi kawata ga mun shiga tada ki duba abin da ke damuna da abin da nake kwana kuma da shi nake da shi wallahi lallai ko sana'a ba gaskiya ne abin da nake jiye miki shine kada a waye gari a gidanku a ce ki fito da miji shi kuma gamba ba da sana'a ta yaya za a yi a yi aure mutum bai da sana'a zauna fa ki tunani abin da nake gaya miki da ka tara da dan Allah dan annabi ka kira ba kina ji in dai akan gaban da sai ka ki kara irin wannan magana dan na ce ki wuta wuta ne mu sana'a dan ya aure ki shine zaki ga min irin wannan magana to ki bar shi ba sana'a ai auren magana kulbabatu malami da abin da ka yanki aji daidai ne a wani layi wallahi gaskiyar mai unguwa ne don har yanzu abin da ya faɗa yana rai kuma yana da gaskiya saboda ka haifa ni, ba ka haifa ni ba to yanzu malam hukunci aka yanke ma wannan lamari ai ba ta hukunci ɗaya ne kira yarinya mutum da ta wa take so idan ta gaya mana wanda take so mu kira shi mu san shi mu san sana'arsa kuma mu san su wane ne iyayensa ya ji ka gani eh, gaskiya wannan shawara da ka yanke ta yi daidai don an ce da wuri ake kama fara idan rana ta riga ta yi sai su ta mutu kwarai da gaske ai dama rashin kira aka ce ne ne da ta wannan haka yi ma da haka to Allah shi shige mana Allah ya shige gaba akwai sauran farfesu a'a sai dai in ka dawo da na da na bayan ka tana asar ba eh, to bari mu je la'asar kuma dawo Ke, a kan me za ki ɗaura min ɗankwali? Ba na hana ki a cikin gidan nan ba? ki wa zan ɗaura Ki saka in saka, kin san mun yi daidai ni da ke a cikin gidan nan, to ka ki ƙara taɓa min kaya na. ji son maganar banza, ban son wata maganar banza. Wai anti Dilai me yasa ke yin haka ne? Wani lokaci sai ki dinga yin abulla kamar baki da hankali. Ni? ce ma hukaciya? Ni ce Daga yau ki wannan ki kan a yariyar sai ta mare ta nan ba ta Ya ƙara duka ne a kan dalilin a kan girme ni ne? Ne wallahi in ba dan kai ba Mustapha sai na kar yarinya ba a mun irin wannan na san za ka ina ganin mutuncin kai hakuri ka san banda mutunci amma ba ku ji ka daki san ba komai Mace tarkon maza, zuciyar ta kamar kankara ce. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وي وي وي وي الطوال كله أكل لا ما طلعت من كيس يجي وانا كيس من كل إلوانه أيضا wallah asma'u dama ko kamar kin san yunwa nake ji kai matsala ka kenan daga kaga abinci sai ka fara sun batu to ni bari ka gama ni da ruwa zan fara ko kan wata to kai ka fara da ruwa abincin da ba ko daɗi ba ke dai asma'u faɗi gaskiya annabi ya yi gaskiya ya ce duk wanda ya ce shi shi ne to ya yake shi din nan ba shi ba ne ya hmm. ganewa ai a sama bai da ke ba shi dai kawai maganar sai yi ku samu dai ku ci abincin nan da wuri saboda in biya ta taku wallahi gari za a yi a wurin <laughs> me ciki na zata yesu na zata na zuwa dan zaga ne wallahi kana son zolayen nan taka to shikenan tabarman na ciki ne abincin fa wallahi ban dafa ba na gaji yau kai zaka dafa mana abinci kin gaji to shikenan waye ya gaya miki akwai wani abu da mace take da namiji bayan wanda ya fisa shikenan idan kina ganin abin wasa ne shikenan barin shiga kicin din keje. ki Asamau. Asamau. Asamau. Na'am. <laughs> ya muna ta magana mun gama cin abinci tuntuni muna ta magana kina ta tunani tunanin me kike lafiya ƙarshen wallahi na gaji gajiya kun gama tashi to a kokari fa daɗi sosai a garin nan ni silake na tsaya mana to wai ma a garin nan ma wa isa samun yatsa a baki banci za ba ai shi isa nake son ka ta wannan bangaren dan na san kai ma baka da sauki na ba. aikin san nan halin namu ɗaya ne ni ma ba ni da hakuri kamar gudawa to wai ma wai dan abu ka hmm, wai wai a na aka fara rashin sana'a ne ko ni to ni ma dai fa gani ne ba kanka aka fara rashin sana'a ba kuma ba kai na karo amma ba komai wanda yake nema na da shi shi ma Allah ba zai bar shi ba wallahi tsakanin shi da shi ne wallahi kin gani ka ka manta ban gaya maka ba je mahaifi na ya kira ni na'am mun zance sai ce ai ni kan gona nake aha abba ba magana sai ce mun to gaya maka turo iyayenka wajen malin sani ne wajen bayan da aka gaban Allah ya kai mace sa <laughs> ai inda wannan ne gobe gobe wannan zaki ga shi yadda kike da kyau haka <laughs> masifa kenan <laughs> yaya to alhamdulillah ah, malam Musa malam Sanko wannan ne dalilin abin da ya sa na ce ah, ku zo don gyara matsalar da take a tsakanin ni in shi ba. sai dai in yi godiya tunda na nemi wannan gayyata kuma ka amince muka zo gaban ka ai babu wani abu na san ko kai muka gayyace ka zama na san ba za ka ki ba ah, haka ne mai anguwa amma malam musa yanzu kai miki sauraro wato malam tanko dan wajenka yana zuwa wajen ya tasiri eh haka ne wallahi yaro da yake gaya min sakonka kuma ya sanar da ni haka to alhamdulillah ma na ce mu haɗu a gaban mai gari ne domin mu fahimci juna domin gaskiya ina son aure da yaro alhamdulillah wa malam musa wannan magana ta ka haka take kuma hakikanin gaskiya wallahi ko ni ne a takalmin ka hakan zan to amma fa wani hanzari ba gudu ba a gaskiya yaron nan waje na fa ba shi da wata tsayayyar sana'a kai in takaice muku magana ma ba shi da wani abu da yake yi na nema a gaskiya ke haka ne malam ku maganar da ka faɗa gaskiya ce kuma na yi matukar farin ciki da ka furta wannan magana to a gaskiya a matsayina na mahaifin shi ga ba zan ce kara ba shi mata ba ko ba haka ba amma in ya nemi sana'ar yin nan to da ita wannan sana'ar fa zai rike ita matar shi ko ya gani malam musa haka ne malam ta to amma ga mai gari shi shaida dan wajenka ya yi kokari ya nemo sana'ar yi wanda zai iya ciyar da yata ni kuma aura mishi to ai ne babu wani abun da zan ce yanzu ga waliyin yarinya ga wakilin yarinya duk abin da kuka zartar shi ne zai to malam musa ka ji dai abin da mai unguwa ya faɗa yanzu wani irin hukunci ka yanke ni dai abin da zan faɗa a nan sai dai mu ba yaro wata uku domin ya nemi sana'ar yi ni kuma in aura mishi yar waje ba ni da abin da zan faɗa da ya wuce wani amma idan kuma ya kasa to gaskiya zan aurar da ita malam tan ka zo hukuncin da uban yarinya yayi yanki kai ne ka gani wallahi mai anguwa wannan hukunci da malam musa yanki ya yi daidai a wurina daidai kawai da gona allah ubangiji ya sa shi ne mafi alheri amin kuma sai kaga in har matarsa ce sai kaga Allah ya sa ta zama silar arzikinsa sai dai mu ce Allah ya samu dace Allah ya sa hakan kuma shi fa alkhairi a gare ku amin saboda kin ga in dai na tafi can kai zai yi jini kan gara mu zauna mu ci da zama mu mutum saurare ni na tara ku anan gaba ku ne domin mu wata muhimmiyar magana tsakanin mu to mala Allah ji she mu alheri ba tare da wani kwane-kwane ba gambo ya tafi birni yau watansa biyar babu labari kuma babu sako yarjejeniyar da muka yi da wakilan gambo akan wata uku idan ya wuce wata uku zan san matakin da na ɗauka don haka ina so gaba ɗayan ku kusan cewa yanzu zan yanke hukunci akan wannan al'amari wannan abin da ka faɗa ya yi daidai Baba, kaɗan yi haƙuri ka ba shi lokaci wani zai dawo. To ki tilasta ni. Abin kuma da zan faɗa muku ba shawara nake nema ba. umarni ne don haka ina so gaba ɗayan ku nan ku sani zan aura wa ɗana mustapha ya ta zulai don haka kowa ya sa a ranki amma yanzu abba imin min shiru hukuncin da ka yanke imin min shiru mace ta rikon maza su zuciyar ta kamar kankara ce ina son shi fiye wallahi ina son shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah da annabi kuma kasa ga mishi ina san shi kamar alƙawari ba haka ga mishi ina san shi babu komai a samawa in allah ya so ya yadda ba zan faɗa masa ba da har ba kya so ya sani to shi kenan usman na gobe. ba komai a duk yi wa kai ne ki da addu'a usman allah ya cire masa sanya masa ya saka min son wani a zuciyarta kamar inda nake sanya masa ba komai ai ko baki faɗa ba zan taya ki da addu'a shi kenan na gode ba komai a samawa ai duk yi wa kai ne ki je gida kawai sai an jima mahaifina a yanzu ni in na fuka kan amarya sai dai uwar gida wata biyar wasa ne ke kuma to in baki ba zilai in ban kira ki ba amarya wasan kira amarya a garin nan mace tarkon maza mace tarkon maza ce mace tarkon maza zuciyar ta kamar kankara ce ba wani murmushin da zaki mun ki daina mun wani murmushi daman haushin ki nake ji eh haushin ki nake ji dan me kina so na ba za ki fito ki ga mun kina so na ko ki ga musu mama kina so na ba ko za ki bari sai daga baya za ki fito kina cewa kina sona ko kina yawo kina gaya mutane kina sona wani wani irin abu ne daga abu ya faru za a ce ki haya guri to shikenan na hakura Allah ubangiji ya hada ki da mai sanki ni ma Allah ya bani wata mai sona shikenan ke ya musa ya hakuri ya amince tunanin me kiyaka ba tunani nake ba dan na gaji kin zauna da ranar Allah kina ta tunani ke kadai wannan wani irin abu ne garki kashe kanki fa garki yadda ki kashe kanki fa idan ma wani abu ne ya dame ki me yasa ba za ki gaya wa baba ba ko mu ki gaya mana muna son ki fa gaskiya ki a hankali fa wallahi ki a hankali Thank you. zuciyar kamar kankara ce la la la la la la la la la la la la maza mm, mace tarkon maza ce mace tarkon maza ta kamar kin ga yadda Allah yake al'amarin ni ko na ga lamarin ubangiji mala ai Mustapha ya cika dan albarka duk da dai iyayensa sun rasu na yi zaton sunan su zai sa sai na ji kawai ya sa suna wallahi malam ni ma abin ya ban mamaki ni ai ta nake sunan iyayen na sunan mahaifinsa ma zai sa sai na ji kawai ya saka sunanka ba abin mamaki bane saboda duk yaron da yake da hankali da nutsuwa sana suka fito tare da kai da Mustapha. wani babban al'amari ne ya faru to allah ya ba mu damar sauraron wannan al'amari akwai wani bako wanda ya zo na cikin gidan mai anguwa sai a kawo shi waje na sai ce mini shi bako ne daga garin mai fata amma kwana goma da suka wuce ya zo ya ci kasuwa a garin akan hanyar ta komawa garin shi sai ga waɗansu mutane sun sace wata mata ya bi su ina bin su har suka kai gacin inda za su kai kafin ya je nemo taimako daga makotan gari har sun kafe sun cire mata kuma ba wata ba ce gawar ɗaka ce zilai zuciyata na tafasa 心。 al'umma wani amin sai haƙuri fa sai haƙuri zuciyata na tafasa da rashin na, ya Allah ka <laughs> kin san dalilin da yasa na kira ki ba wani abu bane wani magana ce har ma kuma nake eh ma eh mana ai dole ne ni da mahaifinki muke so ki mana wannan alfarma kuma kake watsa mana ƙasa a ido a sama fatan ba tsaki mana hakan ba kuka kuka haife ni kuka ce ko kira zuwa da ko abinda ake da so ke dai kanki kin ga duk abubuwan da suka fara a gidan kuma a game da ƴan uwanki ko to shine muka yanke hukunci ni da mahaifinki muka ce gara ki me gurbin ƴar uwanki zulai kin ji ko ya mustapha ai in ba ke ɗin ba a sama ba ki kaga zai zauna ya kula mata da wannan jinjiri gashi kuma sunan mahaifinku hmm? sai ke ce za ki iya kula da shi ba wacce za a kawo ta kula da shi ke za ki rike shi tsakani da allah tamkar ke kika haife shi to shi kenan mama na amince miki albarka Allah miki albarka kai na ji daɗi na gode madalla kai alhamdulillah na ji daɗi Allah miki albarka ba damuwa zan ka san haka Allah yake yin abinsa kuma kowa da hanyar cin abincinsa wani birni wani ƙauye wani a cikin jeji ta hanyar cin abincinsa take wani kuma a kan titi saboda haka sai dai mu ci Allah ya sa mu dace

kai eh, mustapha ai kun yi sa yan uwan uba amma mu kaga na mu yawan uban Allah kullum banda faɗa babu abin da muke yi Allah ko sosai haka za ka ta hakuri amma Allah da wata rana Allah zai gano da su a zauna lafiya ko ka ce kai hmm. abin da kamar wuya kwado ya ihu a ruwan zafi sosai ana wata ga wata yanzu kuma a sama'u zan aura mustapha angon asama'u ai wannan ce ku fito mai sauki don ku asama'u ta jina tana son ka tana zo na ƙarfa ai shekara da shekaru kawai dai ta kasa gaya ma ne to wallahi barin gaya maka gaskiya ni ma na doko ina son ta saboda ta fi natsuwa amma na kasa gaya mata ne kasan akwai ni da kuni <laughs> sai sa na gaban na har idan ka yana hawaye wallahi tabariko ciwon ido ne idan ne ke ciwo ka san ciwon kakanmu ne daga kakan kakanmu na ɗauka eh, to gaskiya kukan abin na dangi ko kan wannan ciwon ido gado ne sai a hankali dama wannan shi ne dalilin da ya sa na ce wannan zo na kwaiso rashin zile sannan kuma na hada da godiya saboda kai ne sanadiyar tafiya ta birni har gashi Allah ya sa ina da sana'a kuma ina da kuma. Ai babu komai gambo sai dai ni wa Allah godiya saboda komai ya faru ne da alfarmasa. Baba komai yana da sila kuma kai ne sanadiyar arziki. Gaskiya ne gambo wannan magana ta haka haka take kuma Allah ya maka albarka Allah kuma ya ƙara arziki kaji. Amin mama. na zo ne ne muku sallama don zaman garin nan ba na bane zan tafi yau ko gobe da yamma saboda me kuma gambo saboda na tafi birni ne neman arziki don na dawo na rayu da sule sai na zo na tarar rai yi halinsa shi yasa na yanke hukuncin gara na koma inda Allah sarki rayuwa ke babu komai gambo Allah dai maka albarka kuma ita zile. Allah ya san me yake faruwa ba me ya faru ga mijina ai gambo gamba naki ya dawo daga birni ya zama dan banni kin ga shigarsa kuwa kin ga tafiyar sa yadda yake tafiya kwadas kwadas kayan sa ma gaba ɗaya sun zama dan banni gamba naki wallahi har sha'awa yake bani ina masa farin ciki amma dai yanzu gamba ba na ba zalai ta masa farin ni ta kace to amma ce ce faɗa irin wannan kana da hankali kuwa